Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku da zuwa wannan tasha tamu a inda muke kawo muku bidiyoyi akan yadda ake a designs kala-kala da videos da ma sauran abubuwa digital marketing related abubuwa da sauran abubuwan da ake samun kuɗi online insha Allah. So idan wannan shine zuwan ku na farko kar ku mance ku je ku danna mana subscribe domin da mun saki sabon bidiyo za ku samu saƙo. Sannan kada ku mance ku yi laikin bidiyon idan kun amfana ku yi laikin ku yi comment yawwa to a wannan bidiyon shine na farko insha Allah eh, saboda haka a wannan bidiyon zamu nuna muku yadda ake amfani da shi wannan application din na Pixel Lab wanda da shi ne muke amfani muna yin designs insha Allah so ba tare da bata lokaci ba za mu fara so eh, abu na farko da muke so ku sani wannan shine eh, farkon fuskar da zaka tadda idan ka shiga application naka na pixel lab wannan shine abin da zaka tadda na farko wato wannan kamar shine home page na pixel lab so da ka shiga nan in kana so ka fara design ɗinka za ka iya goge wannan rubutun idan kana so idan baka so ka amfani da shi ka kawo wani rubutun naka so za ka already za ka nan ne wannan alamar delete kenan so kai delete sai ka latsa delete su delete the subject uh, selected subject e ka latsa ok to shikenan ka goge so idan kana so ka canza kalar wannan background din su akwai hanyoyi guda biyu da ake yin wannan na farko za ka iya latsa nan wuraren in ka latsa nan wuraren su sai ka dawo nan wuraren kalo eh, wajen kalo su sai ka latsa nan wannan gradient kala mai guda biyu kenan kala mai ainihin kala biyu kenan so background mai kala biyu shi kuma wannan kalo mai zalla kalo kenan so sai ka taɓa wurin in ka taɓa wurin za ka zaɓi kala guda kenan so wannan shine so hanya ta biyu da ake canza background ɗin shine eh, za ka iya latsa nan wuraren domin ka fito da ah, ainihin shape ka latsa nan shape yawwa sai ka ah, wannan za ka iya canza mishi kala in ka zo nan wurin yanzu za ka taɓa nan ka ja nan wuraren haka so za ka iya zaɓen kalan da kake so ka canza mishi so sai ka ƙara mashi girma sai ka amfani da nan sai ka ƙara mashi girma to kun gani wannan ma ka canza background kenan hanya ta biyu kenan so wannan su ne hanyoyin da ake canja background so sai abu na gaba da ya kamata ku sani shine a a wa'annan abubuwan guda uku da kuke ganin su wannan na farkon da kuke gani mai a dinnan ana amfani da shi ne wajen text duk rubutu duk wani rubutu su in ka taɓa shi za ka fito da sabon rubutu kenan so in kana so ka rubuta abin da kake so sai ka shiga edit sai ka rubuta abin da kake so misali yusuf yusuf hamisu sunana kenan so in kana so ka rubuta sunanka ya za ka yi amfani da nan domin ka ƙara mishi girma so a wannan shine sai abu na biyu shine a wannan quotes wannan kuma irin maganganu ne na mutane idan kana so ka sako wasu maganganu haka in kana so ko ka haɗa code design so sai ka taɓa gasu nan da yawa in kana so ka gasu nan already so sai ka gasu nan wayan su ma kana iya shiga ka yi editing so wannan shine a takaice? yawa idan kana so ka goge rubutu dama already ka tabbatar ka yi akan rubutun yawa ka yi akan rubutun to sai ka zanna delete gashi nan wayan ka yi delete so ka gani an yi deleting so in kana so ka koma baya ka maido shi idan mistake ne ka yi deleting din shi sai ka latsa nan wuraren so gashi nan ya maido wannan dai in kai mistake kana so ka dawo da abu baya so zaka iya taɓa wannan a yawa so idan kana so ka yi kai rubutu ko ka goge shi ka tabbatar ka yi kilikin haka ka yi kilikin a kan shi already so wannan shi kuma da kuke gani kofi ne in kana so ka kofi rubutun gashi nan an kofi na yi kofi din shi so bari in goge so sai in koma wannan kuma idan kana so ainihin misali bari in kawo shef a nan so shi kuma wannan amfanin shi ah, abu na gaba kenan so bari mu koma yawa amfanin shi wannan a ah, front in kana so misali kamar da wannan rubutun akan wannan ainihin shape din wannan muna ce mashi shape wannan so in kana so sai ka latsa to front so yanzu rubutun bari in canja ma rubutun kallo ku gani so kun ga a bisa shape din yake kenan in ka latsa kuma sai na gaba to back in kana so ka da shi baya kenan so wannan shine amfanin wannan so abu na gaba shine a position ma'ana shi position ana amfani da shi ne wajen malmutsa wajen idan baka so ka motsa rubutun nan da hannunka ko shaf din nan da hannunka so kana iya yin amfani da position kana iya yin amfani da position sai ka yi amfani da su ga sunan position keys sai ka amfani da su ka abin nan in kana so ka kara musu gudu za ka iya taɓa wannan ka kara jawo shi ka karo shi nan iya gudun da kake so so ka gani yanzu ya kara gudu so kun gani yanzu ya kara gudu so in kana so ka rage mai gudu kuma to gashi ne ka ga yanzu a hankali so duk wanda ka taɓa ya wato wannan shine a position shi kuma wannan relative position idan kana so ka kawo rubutu karshen nan angle din ko nan angle din ko nan angle din ko nan ƙasa baki ɗaya ko nan baki ɗaya so shine za ka yi amfani da ainihin shi wannan relative position ko kuma kana so ka kawo rubutu daidai tsakiya daidai kana so rubutun ka kasance daidai tsakiya ko shape ko hoto ko wani abu so za ka yi amfani da position key a position a relative position kenan so ga shi nan wannan shi za ka shi wannan zai sa ma abu ya zama daidai a santa kenan shi kuma wannan idan kana so a ka sanya abu daidai tsakiya kenan daidai tsakiya misali so kun ga yanzu wannan rubutun yana daidai tsakiya daidai tsakiya wannan abu nan a rubutun yake sannan kuma a daidai santa so wannan wannan kenan in kana so ka mido shi karshen in kana so ka mido shi karshen ah, ainihin karshen anan misali karshen angul din nan so gashi nan so shi ma wannan gashi misali shi ma wannan gashi so duka dai kowane ga amfanin shi duk kuna gani yawwa sai abu na gaba shine size ma'ana girman rubutu in kana so za ka yi ƙara mashi abin nan ta hanyar amfani da wannan za ka yi ƙara mai eh, girma ta hanyar amfani da wannan wannan da kuke gani so amma in kana so baka so in kana so eh, akwai size ɗin da kake so girman size ɗin da kake so ka bashi kana so ka auna su gashi nan wuraren tun daga 1 har zuwa a gayanan 288 so wannan shine amfanin shi size sai kalo in kana so ka canza ma rubutun nan kalo kamar yadda muka gani na canza mishi kalo so gashi nan wuraren yawa sai abu na gaba texture so texture kuma in kana so ka ɗauko wani hoto a cikin abun nan ɗinka ka sanya mishi kalar wannan ka sanya ma rubutun ka kalar wannan hoton so shine za ka yi amfani da texture so misali wannan sune eh, hotunan da ke cikin wayata so misali in ina so in sanya ma rubutun kalar wannan hoton so kun ga yanzu ainihin rubutun ya ɗauki kalan hoton so bari in koma baya so in ina so in koma baya sai in latsa na wuraren yawa to wannan shine so na yanzu na mida shi inda yake yawwa sai abun na gaba shine a opacity shi kuma kana so ka rage kaurin yadda ake ganin rubutu in kana so ka rage mishi ya ainihin visibility ka rage yadda ake ganin shi so wannan shine amfanin shi daga shi nan wuraren kuna gani yawwa sai eh, ainihin abu na gaba shine rotate yawwa za ka yi amfani yawwa rotate ko so rotate shi nan kamar yadda kuke gani za ka yi amfani da nan ko kuma nan sai ka yi rotating din ainihin ka a yanda kake so. So ne za ka yi amfani da wa'annan keys ɗin in kana so ka bi a hankali ka maida shi so gashi nan wuraren. Ko wannan, wannan, wannan plus ma'ana ƙarawa wannan ragewa kenan. So wannan shi ne. Yauwa abu na gaba da za mu ke so ku sani da ya kamata ku sani shine a wannan mask nan ba lalle ku san amfani da shi ba yanzu a ba dole ba ne ba sai abu na gaba shine font ma'ana style din rubutu kun san font in kana amfani da kwamfuta a ko wayan kama ka san font so wannan sune style ɗin da gari ni na rubutu kala kala ga sunan wuraren za ka iya sako wasu kai downloading ka saka a ainihin application ka na pixel lab kun ga yanzu ya canza abun nan ya canza style ma'ana ya ƙara kyau so za ka iya sako su wannan ah, wannan wanda na sako kenan wanda ne downloading kenan na sanya a ainihin pixel lab ina wannan su ne so wannan kuma wanda su ne akwai su a pixel lab din so duk ga sunan wuraren already kagan su so wannan shine yawa sai abu na gaba nan in kana so ka bolderize rubutu ma'ana ka da shi babba hatu so wannan shine wannan kuma italicizing so dama wannan rubutun ainihin yana a bold din shi ne yana italicized so bari da shi ku gani bari da shi inda yake da yawa so so ball yanzu kun ga ya ƙara kauri italicize kuma na mera shi italics ma'ana ya ɗan kwanta yawa so wannan kuma on the line so duka dai kuna gani gashi nan wannan kuma a in kana so ka goge abin da kai so wannan shine za ka amfani da shi kamar da rubutu da yake so abu na gaba shine background so kun ga amfanin background kamar yadda kuke gani so wannan shine yawa sai abu na gaba oh yawa shine ainihin uh, stroke okay so mu tsallake wasu okay abu na gaba shine uh, abu na gaba da za ku sani shine ainihin align so kamar alignment gashi in kana da rubutu ne da yawa kana so kai align din shi ko santa ko wannan gefen ko wannan gefen so duk gashi nan wuraren align so wannan su in kana da rubutu da yawa kenan so abu na gaba shine space shi kuma wannan in kana so ka kara space din da ke tsakanin ainihin alphabet ɗinka so wannan shine space spacing mhm. yawa sai abu na gaba shi kuma spacing misali tsakanin ainihin kalma da kalma misali a ce wannan rubutun kalma ce saman kalma so shi wannan spacing din shi kuma yana kara kamar yadda kuke gani yana ƙara ah, ainihin space ɗin da ke tsakanin kalma da kalma ne to wannan shine yawa sai abu na gaba shine stroke stroke shi kuma wani style ne na ƙarshen abu na in kana so ku sanya mashi za ka iya canza mashi kala kamar yadda kuke gani wani dan rubutu ne wani dan style ne kalo ne da yake fitowa a ƙarshen ainihin kalmomin su wannan shi ne amfanin stroke sai shadow kamar yadda kuke gani shi ma ga a nan wuraren su duk za ku iya shiga wannan sauran wannan dai su ne ya kamata ku sani a matsayin ah, abubuwan farawa su za ku iya shiga sauran duk za ku iya ganin amfanin su idan kuka taba su so wannan shi ne so sai abu na biyu wannan na tsakiyan gashi nan yanzu na dawo shi kuma na tsakiyan nan za ka yi amfani da shi ma'ana gashi nan stickers in kana so ka kawo stickers a pixel lab ɗinka wanda ba mu cika amfani da su ba sai abu na gaba a wannan import in kana so ka ɗauko hoto daga ainihin cikin waya ka wannan kuma draw in kana so ka yi zane ma'ana ka rubuta wani abu ko signature ko wani abu a jikin pixel lab ɗinka to wannan shine Yauwa to wannan kenan. Aha. Yauwa sai abu na gaba wannan fasaha ita ma yanzu ba sai kun san amfanin ta ba. So advance abu ne so, ah, yauwa abu na gaba da za mu nuna muku shine, ah, misali chef. Ah, yauwa wannan, da tsakiya shi kuma ana amfani da shi ne a matsayin in kana so ka yi controlling ɗin chef ko hoto. So, su shi kuma dole sai ka kasance a nan tsakiya domin ka samu wannan option ɗin na hoto ga su nan su ma kamar yadda nuna muku ga su nan edit in kana so ka canza kalan abin nan din su za ka iya latsa nan wuraren akwai shapes kala kala ga shi nan ga na kwallo ne bari in canza kalo din wannan yauwa sai delete ga shi nan kamar yadda nuna muku a text crop so shi kuma amfanin crop kun gan shi in kana so ka fidda wani shape ne so wannan shine sai abu na gaba a ainihin kofi in kana so ka kofi gashi nan shi ma dai kamar shape yadda kuke gani to front to back in kana so ka mira shi baya ko gaba sai abu na gaba a ainihin mm, ainihin position shi ma kamar yadda nuna muku a shape a ainihin text a rubutu kenan Yawa shi ma wannan kamar haka kamar dai da nuna muku a rubutu shi ma exactly sai shi kuma wannan in kana suka ka ƙara mishi girma girman baki ɗaya kenan Su wannan shi ne gashi nan eh, kalo in kana so ka canja kala ɗin shi su gashi nan ga kaloli nan da yawa da yawa so wannan shi ne Yawa sai abu na gaba text shi ma kamar yadda na nuna muku a text in kana so ka bashi wata kala daga cikin ainihin wato ah, daga ainihin wato cikin eh, kana so ka ɗauko wani hoto ka sanya mashi kalar ainihin wannan shape ɗin a ciki. So gashi nan. Eh so. To kamar dai yadda kuke gani gashi nan. So saboda na canja mashi kala ne shi ya sanya abin nan ɗin bai hau ba kalar hoton da na sako bai hau ba. So. wannan shine sai opacity shi ma kamar yadda nuna muku in kuna su ku rage mishi ainihin yadda ake ganin shi so gashi nan opacity yawa color filters shi ma eh, abu ne da ake ciro kalo so shi ma yanzu ba sai kun san shi ba sai nan gaba yawa stroke saboda tsawon bidiyon ba na so bidiyon ya tsawo sosai so ah, shi ya sanya wasu abubuwan ba sai mun tsaya mun yi su ba so stroke shi ma style ne na karshen ainihin shape in kana so ka abin nan yawa sai hoto in kana so ka ɗauko hoto daga cikin ainihin a ah, gallery ɗinka misali za ka yi fasta ne bari in canja kalan background ɗin nan so misali kana so ka yi folder ne bari fasta ah, ne bari in ɗauko um, bari in gugguge wa'annan so yawa in kana so ka ɗauko hoto sai ka latsa wannan plus button nan shi kuma ko hoto ainihin ko hoto yawa from gallery wannan text kamar yadda ake fito text ta kasar nan ta nan so shi ma nan za ka yi amfani ka ɗauko text wannan kuma dates in kana so ka sa dates ɗin ma'ana ranar da muke ciki a yau so sticker shi ma kamar yadda nuna muku a ƙasa shi ma shapes so in kana so ka ɗauko hoto from gallery gashi nan bayan ka latsa plus button gashi nan sai ka shiga ma'ana daga cikin wayan ka kenan so in kana so ka fito misali misali ina so in ɗauko wannan hoton so duk da dai hoton yana da background so shi ma yadda ake cire background za mu nuna muku akwai bidiyo a kan shi shi ma in za ku iya dubawa a bidiyoyin shi ma za ku gan shi so wannan kenan bari in ɗauko hoton da ba shi da background wanda already an cire mishi background so so misali wannan hoton so gashi nan wuraren wannan already na cire background ɗin so gashi nan so in kana so ka rubuta wani abu misali ka ɗauko hoto so shi ma hoto gashi nan so shi ma kamar hanya kamar yadda nuna muku da hoto da shape shi duk wannan na tsakiya nan ake ainihin controlling ɗin shi gashi nan delete ga option nan crop duk gasu nan duk gasu nan wuraren so so wannan kenan ga hoto kenan so sauran abubuwan nan nan sama duk zan nuna muku in kana so kai saving ma'ana bayan ka yi aikin ka kana so kai saving a wayanka so kai ka latsa nan wayan kenan nan wannan wannan kenan so bayan ka latsa shi akwai save akwai yadda ake saving kala biyu so saving na farko save as image ma'ana in kana so kai saving din shi a cikin wayanka shine wannan gashi nan sai ka shiga nan wurare sai ka taba nan ka taba nan sai ka sa PNG so yawanci amma za ka iya a JP eh, ainihin wancan ɗin JPG so amma ainihin an fi amfani da PNG saboda ya fi kyau so sai wannan shi ma dimension sai ka taɓa nan sai ka ɗauki very high ko ultra ɗin nan so shi ma mun fi amfani da ultra so sai ka latsa save to gallery so so yanzu aikin ka yana saving bayan ka gama design ɗinka kana so kai saving kenan misali bari mu duba in ga zan gan shi a wayana so wasu wannan ita ce folder, na ta ainihin abunnan su gashi yanzu na yi aiki na gashi nan ya yi saving su wannan ita ce folder din designs ɗin da na yi su yawa so yanzu za mu kuma so ah, abu na gaba shine yawa sai save ainihin ɗayan save ɗin shi wanda shi ake fara yi shine ya fi amfani ma most important save as project in kana so ka yi saving aikinka saboda idan ka dawo kana so ka canza wani abu ko da ka yi mistake so always ko da wani lokaci sai ka yi saving as project saving as project sai ka sa sunan da kake so misali sai ka latsa ok so ainihin in kana so ka ga aikin ka bayan ka dawo so sai ka latsa nan wurare misali in kana so ka ga aikin da kai ga sunan my projects so in ka latsa my projects sunan ah, duka aikin da ne kenan ina yi saving din tsinci saboda wata rana ina so in zo in canza wani abu su duk ga nan ayyukan da yi so wannan ne eh, ga shi nan wuraren already shi ma wannan na yi saving din shi so za ka iya latsa in ka taba shi zai koma a wancan aikin so ya kaya wannan so amma yanzu for now ba shi za mu yi amfani da shi ba ah, ba sai mun shiga ba sai shi ba yawa sai abu na gaba sai wannan Eh, wannan ma in kana so kai saving eh, in kana so kai share aikin ka ne ma'ana a ah, ainihin wato social media so duk ga sunan wuraren facebook twitter google whatsapp instagram da sauransu so duk ga sunan wuraren so wannan amfani shi kenan sai shi kuma wannan kamar yadda nuna muku code design nan ma wani option ne na yadda zaka kawo nan zaka dauko course so shine ne ya ah, ma'ana wasu maganganu na wasu mutane can wuraren Sosai sai abu na gaba wannan shi kuma wannan amfanin shi yana da amfani kala kala su daga cikinsu ga sunan yan kana so ka canza size din wannan hoton wanda a nan gaba za mu nuna muku za mu muku bidiyo yadda ake ainihin ɗaukar yadda ake ainihin canja a ainihin size wato girman kowane design ila za ka yi ib ne ko certificate so ko ne da ainihin girman da ake samun shi so a nan gaba duk zamu nuna muku insha Allah so wannan kenan a yayin da ake amfani da app su kada ku mance ku danna mana subscribe sannan ku shiga comment ku nuna mana in kun ji daɗin bidiyon nan sannan ku danna mana like. So wannan kenan sai bidiyo na gaba insha za mu nuna muku yadda ake ainihin eh, yadda ake ainihin design na codes wato full code design. So wannan kenan so insha sai eh, an jima mun gode.